Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الشيطان لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barka mu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau litinin kuma tahir amin ne zai kasance tare da ko a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar wanda muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muryoyin masu sauraro duniyarmu a yau guzurin hanya da kuma shirinmu na karshe wato afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a mu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 madala masu sauraron zukuma ga mustaba adam ya shigo tare da labaran duniya da dumudumin su labarin duniya da farko ga kanunsu shugaban ƙasar iran ya ce amurka tana jin daɗin rashin tsaro a cikin ƙasar iran can najeriya efcc ta kama ma'aikatan banki su zargin sace makudan kudade adadin yaran kasar gambia da suka mutu sanadiyar shan maganin tarin kirar Indiya sun kai saba'in tunan daga cikakkun labarun shugaban kasar iran ya ce amurka tana jin daɗin ganin cewa da akwai rashin tsaro a cikin kasar iran shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi ya faɗa a jiya lahadi cewa babu abin da yake bakanta wa amurka rai kamar ganin ana samun ci gaba a cikin iran kuma a lokaci ɗaya tana matuƙa farin ciki da duk wani abu da zai haddasa rashin tsaro a cikin ƙasar shugaba ec ya bayyana haka ne dai a lokacin buɗe zaman majalisar ministoci yana mai zargin amurka da ƙawayenta da nuna cikakken goyon bayansu da matsalolin bayan nan da suka faru a cikin iran har ila yau shugaban kasar ta iran ya yi ishara da yadda wanda ya kafa jamhuriyar musulunci ta iran margayi imam khomeini ya bayyana amurka da cewa ita ce uwar shaidanu da munanan ayyukanta suka fito fili a cikin goyon bayan da take yi wa haramtacciyar kasar isra'ila tsawon shekaru saba'in sannan kuma da yaƙar ƙasar afghanistan da ta yi shugaba ibrahim ra'isi ya kuma ishara da yadda makiya suke son ruruta wutar rikici a cikin iran yana mai yin kira da ɗauki matakan da suka dace domin daƙile makirce su. iran ta sanar da fara gwajin makaman tsaro samfurin babar 373 kwamandan sojan sama na iran brigadier general alirza sabahi fard shine ya bayyana cewa a matakin farko an fara gwajin makaman tsaron na babar 373 da ke iya kakkaɓo makamai masu linzami ko jiragen yaƙi da duk wani hari daga sama da nisan kilomita 300 brigadier janar sabahi fard ya ci gaba da cewa a halin yanzu makiya sun kwana da sanin cewa a cikin wannan yanki na yammacin asiya iran ce ƙasa ta farko a fagen tsaro da iya kara kai kwamandan sojan saman na iran ya kuma ce sojojin iran suna da kayan aiki na zamani na koli da ake takama da su a duniya a baya iran ta yi gwajin waɗannan makaman na babar 373 domin daƙile harin abokan gaba daga sama a tsawon kilomita 200 yayin da a wannan lokacin aka yi gwajin na tsawon kilomita 300 to kuna tare da radio biyoci hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran hukumar fada da wato yi wa tattalin arzikin najeriya barna efcc ta kama ma'aikatan banki bisa zargin sace makudan kuɗaɗe. hukumar yaƙi da almundahana a najeriya ta efcc ta kama ma'aikatan banki sha biyu da ragin satar kudade a wuraren aikinsu a jihar enugu da ke kudancin kasar a cewar hukumar binciken farko-farko da ta gudanar ya nuna cewa waɗanda ake zargin sun saci kudade daga wasu asusu da ba su aiki a wani daga cikin reshen bankunan da a yanzu ba sa aiki a jihar ta inugu an tura kudaden daga asusun da ke rufe zuwa ga mutane daban-daban kuma tuni efcc ta gano wanda ya fi kowa samun rabo mai tsoka a cewa sanarwar da hukumar ta fitar a ranar asabar da ta gabata mutanen waɗanda suka kunshi mata hudu da maza takwas an kama su ne a ranar juma'a kuma za su gurfana a gaban kotu da zarar an kammala bincike an bayyana sunayensu da suna cewa odeni anthony deki kinsley onye kachi ogochukwu ine elendu cezaram anyakore uchena sai kuma ona kinsley wasu daga ciki sun hada uku elizabeth da chinenye grace achibe da victoria izedia uka obina sai ito lawrence da kuma odeze harrison adadin yaran kasar gambia da suka mutu sanadiyar shan maganin tari indiya india sun karu zuwa saba'in shugaban kasar gambia adama baro wanda ya gabatar da jawabi a taron gaggawa na majalisar ministocin kasar ne ya bayyana hakan yana mai tsara cewa ƙasar tasa tana aiki da indiya hukumar lafiya ta duniya who da kuma hukumar hana kamuwa da cutuka ta amurka domin gano musabbabin hakan wani kamfanin kasar indiya ne dai mai suna maidan ya yi maganin sai dai tuni mahukunta a new delhi sun dakatar da wani bangare na kamfanin domin gudanar da bincike akan ah, abin da ya faru shan magani da ƙananan yara suka yi a can gambia ya haddasa tawayar aikin koda da ƙarshe ya kai ga mutuwar yaran tuni dai hukumar lafiya ta duniya ta sanar da cewa gwajin farko akan maganin ya nuna yadda aka hada shi da wasu sanadarori da ko kaɗan bai kamata ba kamfanin yana samar da kwalabe miliyan biyu da na maganin tari a kowace shekara sai ƙwayoyi miliyan ɗari sannan kuma allurai miliyan goma sha kaso arba'in da cikin ɗari na magungunan da ake yi dai a indiya ana kai su nahiyar afirka ne to ƙarshen labarin duniyar kenan. taba Adam kinan ɗauki da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na muryoyin masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu Masu saurare.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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo BOH Hausa mai albarka ina muku fatan alkhairi sunana Samariya Haruna Idris ɗan Nijar jihar Zandar mazaunin kasar Libya a nan Turkoli. A dangance da abubuwan da suke faruwa a makwabtan ƙasashen mu to mu dai kiran da muke yi da shugaban ƙasar mu yawa talakawa aiki ya rabu da harkar turawa. Ya rabu da harkar turawa na yanzu ha 'yan ƙasa duk inda 'yan ƙasa su suke sun fasa jin tsoron kira ko ɗarmi ko rifiya ko kashewa duka mun daina jin tsoron wannan kenan abin da nake so da shugaban ƙasa da sauran wasu masu mukami na siyasa da gwamnoni da masu gari to kawai abin da ya kamata a dai wa talaka abin da suke so Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH kama da haka mai magana da wuli yanzu daga Niyami a jamhuriyar Nijar. So na yau zai tafi ne dangane da zanga-zangar da take gudana a kasan Iran wanda sanin kowa ne kan cewa ita wannan zanga-zanga da sisa ce wanda ƙasar Amerika da kasashen yamma suka shiryo ta sabida su cimma wata mummunan manufa ta su wanda in dai da gaske ne wai suna kare haƙƙin na adam mu dubi abin da ke faruwa a sauran yankunan duniya mu ɗauko Palestina mu gani mi suka yi dangane da Palestine. Mu dawo nan Najeriya irin yanda yawan manomi bai isa je gona ba ya noman shi kuma suna kallon abin da ke faruwa. Ga sauran wurare a kasashen duniya ana ta kashe al'umma amma ba su fito su kai magana ba wanda kuma su ne gaba-gaba wurin kan cewa a kiyaye dokan kasa ko a bi dokan kasa amma a nan da yake suna da wata mummunan manufa akan jamhuriyar musulunci su ne wai kullum su ce sun sa wannan eh, takunkumi suna ta ƙara tallata abin saboda yanda dai abun zai kai har duniya ta fito gaba ɗaya ta goyi bayan wannan zanga-zanga wanda mun san wasu tsiraru ne idan muka ɗauki yawancin al'umman ƙasa. Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran mai magana Abdulmumini Muhammad daga jihar Zamfara Gusau Local Government Magani. Ba za mu gaji a kan kiran da muke yi ba zuwa ga shugabanninmu na jihar Zamfara da kuma Najeriya ga baki daya. Muna kira ga dukkan mahukuntan jihar Zamfara tun daga matakin gwamna da sauran makarrabin 'yan siyasa na jihar Zamfara da su ji tsoron Allah su diba girman Allah su diba mana wannan yanki namu na magami zuwa ɗan sadau ɗan kurmi ɗan gulbi da tsafi da sauransu bisa wannan harka ta bandis a wannan hanya wadda tashi tun daga gusau zuwa magami ɗan sadau gaskiya hanya abin yanzu ya yi muni sosai babu ranar da ba mu rasa rayuwar ɗan adam babu kuma ranar da ba a ɗaukar mana al'umma babu kuma ranar da ba mu duken ba ta salwanta sannan kuma bugu da ƙari yanzu gashi kaka ta zo kayan gona sun kai wasu wurare ana aiki. aikin gona amma saboda harkan wannan bandits din sun hana mu aiki wannan shine abu da yake ci mana tuwo a kwarya kuma muna kira ga dukkan mahukuntan jihar zamfara su diba mana wannan al'amari sashen hausa na gidan radio iran mai magana sanusi madattai da magaran nijar kuma a wannan rana na shigo filin ne ina son ku bani dama in yi kira zuwa ga manoman kasar nijar musamman ma a daidai wannan lokacin da aka fara girbar wasu daga cikin amfanin gona kai da aka shibka kiran nawo shine yana da kyau kuma ya cancanta amfanin nan da aka fara girba yana da kyau a adana shi domin guje mu haɗawa wani mawuyacin hali nan gaba domin kuwa wasu daga cikin manoma namu na Nijar tani amfanin da suka samu ya sanya su sun fara mantawa da wahalar da suka sha ko wanda za su sha nan gaba duk da ba fata muke ba muna gani tuni sun fara sayarwa yan kacare akan amfanin nasu akan kuɗi wanda bai taka kara ya karya ba su kuma idan an sha kwana su fudo su saida da shi da tsada da fatan je manoman mu za su gane wannan ba dabara ba ce ba daga ƙarshe na addu'ar Allah ubangiji ya sa amfanin da aka noma a cikin kasashen namu ya amfane mu ina fatan za ku tashi lafiya BOH Hausa sunana Sanusi Madatai da Magaram Nijar. To madalla kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan abubuwan da ke cin maku a kwarya malami na gaba sai ka ja muje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kijar rediyo BOH Hausa na yi muku fatan alheri muryar jamhuriyar musulunci sunana kwamar da Ibrahim Lara Gafta da fatan kowa da kowa yana cikin ƙoshin lafiya kuma zan yi amfani da wannan dama mai kira da mu ta Najeriya yana da kyau ta taimaka ta duba ta inganta al'amuran da suke kasancewa a wannan ƙasa mu. duba da yanayin yadda tsaro ya taɓarɓare a ko'ina musamman a yankin arewacin Najeriya da fatan gwamnatin kasar mu gwamnatin tarayya da kuma gwamnonin jihohi za su haɗa gwiwa domin su ga su murkushe dukkanin abin da yake kasancewa a arewacin najeriya musamman yankin zamfara saboda gaskiya abin ce a hankali to da fatan muna kirare da gwamnatin najeriya ta duba girman allah ta taimaka samu a samu ingantaccen tsaro a wannan ƙasa tamu domin kowa da kowa ya kasance cikin walwala da aminci na gode gidan rediyo boh hausa muryar musulunci sunana kwamar rashin lara gabta da fatan za ku tashi lafiya lafiya. Tomarilla da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da kuma haka ne ma muka kawo ƙarshen shirin na yau wani sabon sa sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku haka warhaka, barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shirin da har kullum yakan yi dubi ne akan batutuwa na ƙasa da ƙasa tare da bita akan su da kuma bayyana mahangarar masana akan yadda suke kallon lamaranta fuskoki daban-daban a yau da shirin zai dubi ne akan batun ayyana sabon firaminista na ƙasar iraki muhammad shia sudani wanda 'yan majalisar dokokin ƙasar iraki suka yi a wannan asabar. da kuma yadda ake kallon lamarin ta fuskoki daban-daban da kuma irin kalubale da yake a gabansa wannan da shine abin da shirin na yau da Allah zai dubi a kansa da fatan masu za a biyo musanna a hankali domin jin cikakken shirin. wannan asabar ce dai 'yan majalisar dokokin kasar iraki da gagarumin rinjaye suka zaɓi muhammad shia sudani a matsayin firaministan kasar wanda zai jagoranci gwamnatin kasar daga nan har zuwa ƙarshen shekara ta 2023 muhammad shia sudani dai fitaccen masani ne a ɓangaren harkokin noma a kasar irakin wanda an haife shi a shekara ta 1970 a birnin bagdaza sannan kuma ya yi karatu a birnin na bagdaza ya kuma kammala karatunsa a bangaren injiniya na aikin gona sannan kuma ya rike mukamai daban-daban a kasar iraki mafi mahimmanci da gasken mukaman da ya rike har da ministan kare hakokin bil'adama na kasar iraki a ƙarƙashin gwamnatin nuri maliki a shekara ta 2009 zuwa 2010 bayan kuma ya rike mukamai daban-daban a kasar ta iraki musamman ma dai a ma'aikatan gona muhammad sudani mutum ne dai wanda ya samu kyakkyawar shaida daga mafi yawan al'ummar kasar iraki musamman ma waɗanda suka yi aiki tare da shi ko kuma waɗanda suka shaida ayyukansa da ake ba shi kyakkyawar shaida akan cewa mutum ne mai matuƙar ƙwazo mutum ne ko mai gaskiya da kuma yin aiki tuƙuru. domin ganin cewa ƙasa da al'ummata sun samu gagarumin ci gaba wannan ne ma babban dalilin da ya sanya ga wancan itarar tansik na ƙasar iraki wanda ya kunshi ɓangarori daban-daban na jam'iyyu da ƙungiyoyi na mabiya mazhabar shi a ƙasar irakin suka gabatar da muhammad sha sudani wanda ɗan shi'a ne domin ya zama shine firaministan ƙasar irakin bayan gabatar da sunansa a 'yan lokutan da suka gabata mabiya bayan muktada sadar sun fito a kan tituna domin gudanar da zanga-zanga domin rashin amincewa da gabatar da muhammad sudani a matsayin wanda zai jagoranci majalisar ministocin kasar irakin saboda wata mahanga ta daban da muktada sadar yake da ita a kansa wannan ne ya sanya magoya bayan muktada sadar din suka je suka mame majalisar dokokin kasar irakin sannan kuma suka mamaye fadar gwamnati sannan kuma suka je ma'aikatar shari'a a can ma suka mamaye ta da kuma daga wannan lokaci ne majalisar dokokin kasar iraƙin ta sanar cewa ta ɗage dukkanin zamanta har sai lokacin da magoya ba muktada sadar suka fice daga cikin majalisar baya ga haka kuma muktada sadar ya buƙaci ma'aikatar shari'a da babbar kotun kolin kasar iraƙin da su rusa majalisar dokoki sannan kuma su ɗauki matakai na hana tsayar da muhammad sudani a matsayin firaministan kasar iraƙin to sai dai daga bisani kotun kolin kasar iraƙin ta tabbatar da cewa ba ta bane ta rusa majalisa wadda al'ummar kasar iraki suka zaɓa da ƙuri'unsu sannan kuma ba ta bane ta haramta tsayar da wani mutum a matsayin firaminista wanda hakan dukan shi haƙƙi ne na majalisar dokokin kasar iraki bisa kundin tsarin mulki bayan wasu lokuta sakamakon abin da zanga-zangar ta magoya bayan muktadasar ta jawo na kisan jama'a da kuma hare-hare da wasu daga cikinsu da suke dauke da makamai su kai a cikin majalisar dokokin da kuma kan jami'an tsaro da kuma kan ofishin firayim minista da ma ma'aikatar shari'a har ma da fadar shugaban kasa da kisan jami'an tsaro da ma fararen hula a wurin wannan ya sanya daga bisani muku da sadar ya umarci magoya bayansa da su janye daga wuraren da suka mame sannan kuma daga baya sanar da cewa ya fitar da hannunsa baki daya kuma har abada a cikin harkokin siyasar kasar iraki amma sai dai bayan sanar da muhammad sudani a matsayin firaministan kasar irakin a wannan asabar muktada sadar kuma ya sake fitowa inda ya yi diran mikiya a kan itarar tansik na mabiya masabar shi'a da kuma shi kansa muhammad shia sudani da kuma bayyana cewa bai dace da rike kujerar firaministan ƙasar iraki ba da ko richard ta da sadar bai iya gabatar da wata gamsassar hujja wadda za ta iya gamsar da al'ummar ƙasar iraki akan hakan ba a lokacin da aka gabatar da sunan muhammad sudani a gaban majalisar dokokin kasar irakin a wannan asabar galibin 'yan majalisa waɗanda suka fito daga ɓangarorin 'yan shi'a da 'yan sunna da kuma kurdawa sun amince da shi a matsayin wanda zai rike kujerar firaministan kasar irakin duk da cewa dai magoya bayan muktada sadar sun riga sun fice daga cikin majalisar tun a lokutan baya yayin da kuma aka mai gurbin su da wasu 'yan takara da suka zo na biyu a mazaɓinsu waɗanda su ne a matsayin 'yan majalisa a halin yanzu kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar iraƙin ya tanada muhammad shia sudani ya karbi mulkin kasar iraqi ne a daidai lokacin da kasar take a cikin wani hali na rashin tabbas ta fuska siyasa da kuma matsalolin tattalin arziki da matsaloli waɗanda suke da alaƙa da yanayin da ta samu kanta a lokutan baya na mulkin kama karya muhammad sudani ya sha alwashin cewa zai gudanar da sauye-sauye waɗanda za su ba shi damar gudanar da ayyukansa kamar yadda ya tsara ta yadda al'ummar ƙasar iraki za ta gani a ƙasa ya bayyana cewa daga cikin muhimman abubuwan da zai kawo sauyi a kansu har da batun yadda ake gudanar da harkoki na gwamnati da kuma dukkanin ma'aikatu sannan kuma ya sha alwashin cewa zai naɗa ministoci waɗanda ba su da wani tabo tare da su waɗanda suke da gaskiya a cikin ayyukan su kuma amintattu wajen al'ummar ƙasar iraki sannan kuma ba taɓa samun su da wasu laifuka na cin hanci da rashawa ko barna a cikin rayuwarsu ba sannan kuma a sudani ya jaddada cewa ƙasar iraki tana buƙatar haɗin kai na dukkanin ɓangarori saboda haka ba zai taɓa yada wani ɓangare daga cikin ɓangarorin al'ummar ƙasar iraki ba wadda ta haɗa ɓangarori daban-daban na mabiya addinai da mazhabobi waɗanda suka haɗa al'ummar ƙasar iraƙin baki ɗaya wanda ya ce zai aiki tare da dukkanin ɓangarorin na al'ummar iraƙi da kuma sanya su a cikin dukkanin ɓangarorin gudanarwa wanda hakan zai bayar da damar samun haɗin kai da kuma ci gaban al'ummar ƙasar iraƙi da kuma fahimtar juna sannan kuma a ɓangare guda ya sha alwashin gudanar da zaɓuka a ƙarshen shekara ta 2023 kamar yadda aka amince da hakan a majalisar dokokin kasar irakin inda za a rusa majalisar a kuma gudanar da sabon zaɓe domin zaɓar 'yan majalisa wanda hakan yana ɗaya daga cikin korafin muktada sadar wanda kuma sudani ya amince da hakan ne domin gamsar da muktada sadar da kuma kwantar masa da hankali musamman ma irin matakan da yake ɗauka waɗanda suka kawo cikas da tsaiko a bangarori daban-daban na ci gaban al'ummar kasar iraki bayan nan kuma ya kira ga kasashen larabawa da kuma sauran kasashe makwabta kasar irakin da su ba shi haɗin kai domin ya samu nasara wajen gudanar da ayyukansa da bene cewa samun nasara a kasar iraki to nasara ce ga dukkanin kasashen larabawa da kuma al'ummomin yankin gabas ta tsakiya baki ɗaya sannan kuma samun wata matsala ko tsaiko a cikin harkoki na al'ummar kasar iraki to zai tasiri a cikin al'amura na kasashen larabawa da ma al'amura na gudanarwa a yankin gabas ta tsakiya bayanan kuma muhammad sudani ya bayyana cewa ɗaya daga cikin mahimman abubuwa waɗanda suke a gabansa a halin yanzu shine tabbatar da cewa an yi yaƙi da duk wani nau'i na barna a cikin harkokin gwamnati da kuma yin amfani da dukiyar ƙasar iraki domin gina ƙasa kuma tabbatar da cewa talaka ya mori dukiyar ƙasarsa da kuma kyautata rayuwarsa da inganta jin daɗinsa da dama daga cikin masana dai sun yi imanin cewa ganin irin goyon bayan da muhammad shia sudani ya samu daga ɓangarori daban-daban na al'ummar ƙasar iraki da hakan ya haɗa da mabiya masabar shi'a da 'yan sunna da kurdawa da ma sauran ɓangarori to wannan zai sanya yunkurin da dasa da rake yi na yin kutun gwila ga kokarin da ake yi na kafa sabuwar gwamnati ya zama bai yi wani tasiri na a zo a gani ba a halin yanzu dai muhammad sudani yana da makonni biyu domin ya gabatar da rabin sunaye na majalisar ministoci bayan amincewa da su a majalisar dokokin kasar iraki kuma zai gabatar da sunayen rabin ministocinsa wanda hakan zai ba shi damar kafa a cikakkiyar gwamnati a kasar iraki to jama'a masu haurai lokacin da muke da shiyar suke ma'anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a je mu dauki da wani jigon kafin wannan lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. madala yanzu kuma san shirin guzurin hanya guzurin hanya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الأطهار jama'a masu haru assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na guzurin hanya shirin da muke kawo muku maganganu na magabata waɗanda idan muke riko da waɗannan maganganu muke aiki da su aiki yan uwa wato abin da nake nufi ba kurin jin maganganun ba aiki tunda muna ne na guziri guzirin da mutum zai riko da shi akan hanyarsa ta koma zuwa ga Allah guziri ne wanda in kaji zai amfanar da kai fa to amma wannan guzirin in ka ji baganganu na magabata amma baka aikata ba to kar ka ɗauka cewa ka riƙe guziri fa watakila ma maimakon guziri sai ka riƙe wani abu wanda zai ka je a tambaye ka a kansa gashi ka san abu amma baka yi aiki da shi ba idan kana so abu na magabata ya zama maka guziri to fa in ka ji ne sannan ka sashi a aikace ka kuma yi aiki da shi to a nan ne zai zama maka guziri din to mun kasance mana ta magana ne akan ilimi to har yau dai saboda muhimmancin ilimin nan shi yasa ba mu kasance mun shiga wani babin daban ba to muna da hadisai da dama yanzu wannan magana ce akan falalar mai ilimi fifikon mai ilimi akan wanda yake abidi mai bauta kur bauta tana da kyau a ce kana bauta Allah ta'ala kai ne sallah yau azumi yau kana da abubuwa irin waɗannan na bauta ibada kenan kana ibadoji daban-daban wannan abu ne mai kyau to amma in har wannan ibadan da kake yawan yi kana yin ta ne ba cikin ilimi ba to shi wanda yake da ilimi amma baya yin wannan ibadan shigen wacce kake yi to ya fi ka a wajen Allah subhanahu ta'ala to shine wannan abin da wannan fasalin yake so mana magana akai akwai wani hadisi da aka ruwaito shi yana cewa da mu alimun yuntafa'u bi ilmihi malamin da ake amfanuwa da me da iliminsa to ya yake afdalu min ibadati saba'ina alfa abidin shi wannan malamin wanda ake amfanuwa da iliminsa to lallai aka ce ya fi fifikonsa ya fi ibada ɗin mai yin ibada na wani shekaru na shekara dubu saba'in Allah shekara dubu saba'in a samu wani mai ibada mai bauta yana ta ibada ibada ibada baya komai a cikin shekara dubu saba'in na sai ibada amma kuma jahili ne bai yi karatu ba bai san menene makaruhi ba meye mustahabi menene ba dai karatu ba ilimi to in aka samu malami wanda yake yada ilimin ana amfanuwa da shi to wannan malamin ya fi akan wancan mai bautan da ya kasance ya sarayar da lokacinsa wajen shekara dubu saba'in ba tare da ya ji ya yi karatu ba sai dai ibada din shekara dubu saba'in fa shine sallah shine azumi shine dukkan wasu ayyuka da ka sani na ibada yana yi amma kuma ba ilimi to wancan malamin ya fi shi sai kuma wani hadisin shi ma ya zo <clears throat> yake nuna mana cewa fadlul alimi alal abidi wato fifikon malami akan wanda yake mai bauta kurin mai ibada ba ilimi fifikon wannan malamin akan wanda shi ya samu gurin ya sanya ibada ce a gabansa amma ba ilimi ba neman ilimi sai yake cewa ka fadlil kamari ala sa'irin nujum lailatul badr kamar fifikon wata ne akan sauran taurari idan ya kai wato in ya kai lailatul badr shine a ah, daren sha uku sha hudu sha biyar don an ci a waɗannan darare wato ya kai tsakiya kenan dare in ya kai tsakiya tsakiyar wata daren da yake tsakiyar wata ya za ku ga wannan haske na wata ɗin ya fito ai ba ma a kallon ba a ga iya ganin sauran taurarin ba saboda hasken wata ɗin to wannan wanda yake malami falalansa akan wanda yake kurin shi abidi ne babu ilimi to kamar yadda za ka ga fifikon wannan wato wata a daren goma sha hudu ko sha biyar din nan fifikon wannan hasken na wata din akan sauran taurari ba ma a kallon taurari ba a ganin su ma wannan hadisi ne mai muhimmanci da ya zo daga manzon ya sallallahu alaihi wa sallam to anan yana da kyau mutane mu shiga fataitayinmu a kan cewa waɗannan bayanan da muke yi kada mutane su ɗauka kamar kurum su waɗannan magabata magana fa suke yi kurum magana ce suke yi amma fa mai ma'ana wadda kuma aka ɗauki wannan magana ta tasu aka sa ta a aikace to fa nan ne mutum zai samu abin da ake bayani ɗin kuma lallai zai ga fa'ida ɗin waɗannan bayanan da ake yi akwai kuma wani hadisin shi ma dai daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi yake cewa raka'atun min alimin billah wato raka'a guda ta sallah daga wanda yake malami ne wanda ya san Allah khairun min alfi raka'atin min mutajahilin billah ita shi wannan raka'a kwaya dan ita tafi alheri tafi lada daga wani wanda zai zo da raka'a dubu amma mutajahilin billah wanda yake jahili ne bai san Allah ba kaga dai malami ne wanda za ka iya cewa ya san Allah dama an ce eh, kamar inda Allah ma ya faɗa inna ma ya Allah min ibadihil ulama malami ne kurin zai ka zaka ga cewa yana tsoron Allah ta'ala kamar inda Allah ya ishara to shi yasa iza mana malami wanda yake ya san ubangiji in an ce fa alimun billah din wanda ya san Allah kaga Allah anan manzo bai ci kurin alimun ya shiru ba sai ya ce alimun malami amma kuma wannan malamin ya ce billahi wanda ya san Allah wanda ya san Allah malamin da ya san Allah fa shine wanda ya san dukkan hukunce-hukuncen Allah ta'ala ya san dokokin Ubangiji sannan kuma yana kiyaye dokokin Allah ta'ala yana aiki da ilimin nasa shine fa alimin billah din shi kuma wanda mutajahilun billah wanda yake ya jahilci Ubangiji jahili ne wanda bai san Allah ta kowane bangare ba baya yin abin da Allah ya ce bai ma san ibadar ba a ilmance ba kuma yayin hannuwa daga abin da Allah ya hana shi to wannan jahilin billa ne to kaga ko ai ba za ka hada su ba shi wannan manzo yake cewa raka'a kwaya ɗaya in yayi ta sallah to ta fi lada ita ce mafi fifiko akan wancan wanda ya yi raka'a dubu to wannan ya kamata mu fahimci inda saƙon ya zo Allah ya ba mu ikon yin waɗannan abubuwa da ɗaukansu da muhimmanci domin su zame mana guzirin tafiya zuwa ga Allah ta'ala guziri mafi nagarta shine irin waɗannan abubuwa ɗin tunda Allah ta'ala kamar yadda muka taɓa faɗa ne Allah ta'ala bai ce in za ka zo lahira ka taho da kuɗi ko da dukiya ko da abin da ka mallaka ba ba shi ya baka su tun a duniyan ba ko baya bukatan ka taho masa da su kai ka taho masa kurin daga kai sai likafanin ka sai kuma aikin da kai a duniya nagari shine kurin za ka samu kubuta to ne to a wannan hadisin shi ma wani hadisi watakila da shi za mu karkare shirin na yau shi ne yake cewa alimun wato malami afdalmin alfi abidin shi ne ya fi fifikonsa ya fi dukkan waɗansu masu bauta su dubu wa min alfi zahidin haka ma ya fi dukkan wasu irin wanda suke nuna zuhudu ɗin nan su nawa su dubu a wanda za su wai su suna gudun duniya sun zo nan ya rigar su nan a yage wannan rigar ma can a yage ba a cin wani abu wanda yake na daɗi daɗi wai su suna jin wannan zuhudu ne wai tsoron Allah kenan amma kuma cikin jahilci ba babu karatu shi kuma wancan ibada ce yau azumi yau sallah waye to shi kuma amma cikin jahilci to sai gaba ɗayansu wannan hadisin da ya zo daga imam sadiq alaihi salam sai yake cewa alimun in aka samu malami wanda yake in an ce alimin dinnan fa bi sharti hawa shuruti ha malami wanda fa yake tsoron Allah ake nufi malami wanda yake aiki da abin da ya karanta malami wanda yake tsantseni da bin san zuciyarsa da bin duniya shine fa ake nufi da alimin din ba wai kurin ba ni bakin baka fasara irin wannan shine malami ba ba wannan ba ake nufi fa shine zaka ji wannan irin malaman da ake cewa masu ilimi na haƙiƙa sun san abin kuma sun aikata shi to su ne ake nufi cewa mutum ɗaya daga irin wannan malaman ya fi mutum dubu daga zahidai ko kuma mutum dubu da masu ibada irin waɗannan ake nufi saboda haka waɗannan maganganu ne masu muhimmanci waɗanda za mu yi riko da su a bisa tafarkinmu na koma zuwa ga Allah ta'ala wannan bayani shine hakika shi ne tabbas dangane da mutumin duk da yake son ya koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ya zama tsab da shi ba shi da matsala kuma ya zo wa da Allah guziri a tattare da shi muna fata ubangiji ya ba mu damar koyon ilimin da za mu aikata shi domin a ranar kiyama ya zama mana guziri a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala za mu tsaya nan sai a shirin mu na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da warhaka. Barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan dubi akan wasu daga cikin mahimman lamarar da suke wakana a nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa na kasa da kasa da suke da alaka da nahiyar kai tsaye. shirin na da allah zai dubi ne akan batun kasafin kudin shekara ta 2023 wanda shugaba muhammadu buhari ya gabatarwa majalisa duk wata dai wasu daga cikin 'yan majalisar dattijai na najeriya din suna korafi akan yadda kasafin kudin zai kasance da kuma batun ciwo bashi wanda zai cike gibin kasafin kudin da kuma mahangarsu da suke bayyanawa akan yadda ya kamata a yi domin a magance wannan matsala wannan dai shine abin da shirin ne da Allah zai dubi a kansa da fatan masaurari za a bi musanna hankali domin jin cikakken shirin wanda ne abdullahi salihu usman katsina na shirya kuma zan gabatar a ranar laraba ta gabata majalisar dattawan najeriya ta fara zaman nazari a kan kasafin kudin shekara ta 2023 na naira triliyan 20.5 wanda shugaba muhammadu buhari ya gabatar a ranar juma'ar makon jiya sanatocin da suka yi magana da shawarwari a lokacin nazarin kasafin sun nuna rashin amincewa da yadda gwamnatin tarayya za ta kashe har naira triliyan 8.2 kan ma'aikatan gwamnati da ayyukan yau da kullum na tafiyar da harkokin gwamnati amma kuma a ɗaya bangaren za a kashe naira trillion biyar da dugu talatin da biyar wajen yi wa 'yan najeriya ayyukan raye ƙasa da suka hada har da ginin tituna da dai sauransu a hasashen da ake dai gwamnatin tarayya za ta ciwo bashin naira trillion takwas da dugu ashirin da bakwai kuma za ta biya bashin naira trillion shida dugu talatin da ɗaya sannan kuma ma'aikatan gwamnati za su lashe naira trillion hudu da dugu casa'in da tara sanata indumi daga jihar borno cewa ya yi wauta ce a ciwo bashi wanda za a kashe akan ma'aikata waɗanda su ne kashi ɗaya bisa ɗari na dukkanin al'ummar najeriya sanata ali indumi ya bayyana cewa maganar gaskiya bayewa a ce gwamnatin tarayya za ta kashe naira tiriliyan 8.2 akan ma'aikatan gwamnatin tarayya waɗanda yawan su bai wuce kashi ɗaya na yawan 'yan najeriya su miliyan 200 ba ya ce kamata ya yi a ce kuɗin da gwamnati za ta yi wa sauran 'yan najeriya aiki da su su fi yawan kuɗaɗen da za ta kashe wa ma'aikata nesa ba kusa ba amma ai hankali ma ba zai taba ɗauka hakan ba a ce wai za a ciwo bashin naira tiriliyan bakwai kuma a kashe naira tiriliyan a kan ma'aikatan gwamnatin tarayya su kuma sauran 'yan najeriya a musu aiki na naira tiriliyan biyar. da ɗigo talatin da biyar kaɗai in ji sanata in dumi daga nan sai ya kira da a bincike yadda a duk shekara kudaden da gwamnati ke kashewa akan yadda suke karuwa maimakon raukuwa duk da cewa kullum fasahar zamani na rage ɗawainiyar kashe kudade da kawo sauƙi wajen gudanar da ayyuka ita kuma sanata bt a wata 'yar jam'iyyar pdp daga jihar rivers ta kwarmata cewa akwai rahotanni waɗanda suka tabbatar da cewa asusun bai ɗaya na jam'iyyar pdp yana yoyo don haka a jingine batun co bashi tukuna a dawo a yi binciken inda kudaden najeriya ke zirarewa kuma a gano masu tara buhunan kuɗi suna jigilar kudaden ta ce wahala ce marasa amfani a duk shekara a yi ta co bashi kuma an kasa toshe hanyoyin da ake kwashe kudaden najeriya shi kuwa sanata smart adeyemi daga jihar kogi ya bayar da shawarar cewa maimakon a rika fita ana ciwo bashi ya kamata manyan attajirai waɗanda suka kimshe kuɗaɗe a cikin bankuna kuma ba su taɓa waɗannan kuɗaɗe nasu da su rika baiwa gwamnati rance daga cikin kuɗin da suka jibge a bankuna akwai makudan kuɗaɗe na naira har ma da kuɗaɗe na daloli da manyan 'yan najeriya su hakimshe su a cikin bankuna ba a taɓa su ya kamata a rika wa gwamnatin tarayyar najeriya rance gaskin su a sa. shi ko sanata lawan ya baje faifan yadda najeriya za ta rage ciwo bashi ne da kuma rage gibin kudaden kasafi shugaban majalisar dattawan ahmad lawan ya bayyana cewa matsawar najeriya ba ta tashi tsaye haikan ba ta dakile barayin danyen man fetur da masu fasa bututu to nan ba da jama'a ba tattalin arzikin najeriya zai iya fuskantar matsala ta durkushewa lawan ya yi wannan bayani ne a lokacin da yake gabatar da jawabi kafin shugaba muhammadu buhari ya fara jawabin gabatar da kasafin kuɗin shekara ta 2023 na naira tiriliyan 20.52 a majalisar tarayya lawan ya ce a yanzu barayin danyen mai su ne manyan abokan gabar 'yan najeriya ya kamata a tashi haikan a kakkaɓe wannan gagarumin matsala ta barayin danyen mai kafin su kai ga tarwatsa ko durkusa da tattalin arzikin najeriya lawan ya ce idan aka magance gagarumin matsalar satar danyen mai to za a samu ƙarin kudaden shiga a ƙasa kuma hakan zai rage co ɗimbin bashi da gwamnatin tarayyar najeriya take yi tare da rage gibin kasafin kudade shawara ta biyu da sanata lau ya bayar ita ce a sake nazari na ɗage biyan harajin shigo da wasu kaya wanda ake yi wa wasu mutane ko kamfanoni kuma a rage baiwa wasu kamfanonin izinin karɓar haraji a madadin gwamnatin tarayya ana biyan su lada kuma a rage baiwa wasu kamfanoni damar kashe kuɗi domin yin wasu ayyukan gwamnatin tarayya daga baya kuma suna karɓar haraji har su karɓi kuɗin kwangilarsu da ribar da suka samu lawan ya buga misali da cewa hukumomi ne irin su hukumar kula da tashoshin jiragen ruwa da kuma hukumar nemasa da hukumar sadarwa ta ncc duka mataye su ga karbar haraji da kansu kamar da hukumar kwastam da hukumar tara kudaden haraji ta cikin gida wato firs ke karbar kudadensu da kansu ba tare da sun baiwa wasu kamfanoni kwangilarin hakan ba lawan ya ce waɗannan duk hanyoyi ne na ƙarin kudaden shiga ga gwamnatin tarayya waɗanda za su haifar da rage ciwo bashi don a cike gibi na kasafin kuɗi a baya dai an bar da rahoton cewa shugaba buhari ya ce za a ciwo bashin naira tiriliyan takwas da digo takwas don a cike gibin kasafin shekara ta 2023 shugaba muhammadu buhari dai ya gabatar da kasafin shekara ta 2023 na naira tiriliyan 20.51 a gaban majalisar tarayya kasafin wanda ya gabata a ranar juma'a shine na takwas kuma na ƙarshe na mulkin sa wanda ya gabatar a cikin jawabinsa shugaba buhari ya bayyana cewa za a samu gibi na naira tiriliyan goma da digo saba'in da takwas amma kuma za a cike gibin kudade na bashin da za a ciwo har naira tiriliyan takwas da digo takwas hakanan kuma buhari ya ce a cikin kasafin za a kashe naira tiriliyan shida da wajen biyan basussuka ya bayyana cewa an tsara a kasafin bisa kirdadan cewa gwamnatin tarayya za ta samu kuɗin shiga har naira tiriliyan goma a cikin shekara ta 2023 kuma ana sa ran a rika haƙo gangar ɗanyen man fetur ganga miliyan ɗaya a kowace rana yayin da kuma aka yi kirdadin cewa za a rika sayar da kowace ganga ɗaya akan dala saba'in ta amurka yayin jawabin nasa shugaba muhammadu buhari ya bi ta aikin da gwamnatinsa ta gudanar cikin shekaru bakwai da kuma bibiyar yadda aka kashe kudaden kasafin shekara ta 2022 masana a bangarori daban-daban na siyasa da tattalin arziki da kuma harkokin kudade sun yi ta bayyana su akan wannan batu inda suke ganin cewa wannan kasafi wanda aka kira da kasafin rage gibi da rage ciwo bashi ya nuna bai ci sunansa ba domin kuwa za a ciwo har naira tiriliyan takwas da ɗigo takwas a matsayin bashi domin cike gibin kasafin kudin shekara ta 2023 wanda hakan ke da cewa bata ranu ba ta yi shuɗi. To jama'a masu saurare lokacin da muke da shiyar da sikima anan za mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon. kafin lokaci amurin kowa da kwanaki muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara shugaban ƙasar iran ya ce amurka tana jin daɗin ganin cewa da akwai rashin tsaro a cikin ƙasar iran shugaban ƙasar ta iran ibrahim ra'isi ya faɗa a jiya lahadi cewa babu abin da yake bakanta wa amurka rai kamar ganin ana samun ci gaba a cikin iran kuma a lokaci ɗaya tana matuka farin ciki da duk wani abu da zai haddasa rashin tsaro a cikin kasar Shugaba ec ya bayyana haka ne dai a lokacin buɗe zaman majalisar ministoci yana mai zargin Amurka da ƙawayenta da nuna cikakken goyon bayan su da matsalolin bayan nan da suka faru a cikin Iran. har ila yau shugaban ƙasar ta iran ya yi ishara da yadda wanda ya kafa jamhuriyar musulunci ta iran margayi imam khomeini ya bayyana amurka da cewa ita ce washe shaidanu da munanan ayyukan da suka fito fili a cikin goyon bayan da take yi wa haramtacciyar kasar isra'ila tsawon shekaru saba'in sannan kuma da yaƙar ƙasar afghanistan da ta yi shugaba ibrahim ra'isi ya kuma ishara da yadda makiya suke son ruruta wutar rikici a cikin iran yana mai yin kira da ɗauki matakan da suka dace domin dakile makirce-makircensu. su iran ta sanar da fara gwajin makaman tsaro samfurin babar 373 kwamandan sojan sama na iran brigadier general alirza sabahi fard shine ya bayyana cewa a matakin farko an fara gwajin makaman tsaron na babar 373 da ke iya kakkaɓo makamai masu linzami ko jiragen yaƙi da duk wani hari daga sama da nisan kilomita 300 brigadier janar sabahi fard ya ci gaba da cewa a halin yanzu makiya sun kwana da sanin cewa a cikin wannan yanki na yammacin asiya iran ce ƙasa ta farko a fagen tsaro da iya kara kai kwamandan sojan saman na iran ya kuma ce sojojin iran suna da kayan aiki na zamani na koli da ake takama da su a duniya masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu yi ni lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh